السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah madaukakin sarki ya kamu yau sha takwas ga watan Jumadal Ula, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin biyar ga watan maya miladiya dubu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai taron albarka masu Jamiu jami'ar shekutan hadu salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمالني الإمام العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan shine zai zama majalisunmu na ashirin da ɗaya a majalisunmu na ashirin karatunmu ya gudana a babun alhaya'u min iman a wajen lokacin da nake gabatarwa na samu wata rukewa na faɗi cewa al bukari a cikin sahihinsa ya ce babun babun ƙaunuhu sallallahu alaihi wa sallam da'hu fa innal iman yadda yake nan haka yake a cikin bukari wanda suka ji suka suka ya su gyara za mu tashi babi da ke cewa babun فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم باب فدن ألا مدوكة سركي دا كما تفسير سدعك سامو دا النبي صلى الله عليه وسلم بيكي تشيوا فإن تابوا إذن كافرين سكتوبا ولن دبا مسلمين بسكتوبا وأقاموا الصلاة كما سكتين سلا وآتوا الزكاة كما سكا بعد زكاة فخلوا سبيلهم فكتابي سكا كتبص فإن تابوا نعم التوبة على نفهم فإن تابوا من الكفر ودخلوا الإسلام إذا سكا توبة سكا بكافر في سكا شكا مسلمين باين سيشكا مسلمين بالإكرام suka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma suka ce ɗaya daga cikin su yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ku dincan ku da cikin mutane ku da cikin mutane idan suka suka suka tuba suka shiga musulunci bil ikra suka yi kirari bi shahadatai suka tabbatar da cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan da shi ake shiga musulunci shine abu na farko da ake nema kowa wanda ba musulmi bai faɗa idan ya faɗa wa aqamus salata sannan su tsaye da sallah malamai suka ce aqamus salat adamu alaiha hawa وأركانها وفرائضها ka dawwama suka ci gaba da yin sallah ba su daina yin sallah ba ta hanyar ba yin sallah ta hanyar kiyaye sharɗanta da rukunanta da farillanta sannan wa ta zakata sannan kuma suka ba da zakka ita zakka suka ba da ita yadda Allah madaukakin sarki ya ce a bada a lokacin da ake ba da ita in suka yi haka fa khallu sabila to ku kyale su ba ku da ikon da za ku taɓa su domin sun zama yan uwanku a wata aya ce fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku a dini, sun zama yan uwanku a dini so da ka ba ku da ikon da za ku taɓa su Wa an samu fassarar wannan ayar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anhu radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وأن حديث قال وعنه أي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما domin hadisi na uku, hadisin da ke cikin babun alhaya'u min al Sagidu na Abdullahi na Umar ya ruwaito shi to nan ma na Abdullahi na Umar ya ruwaito shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas ni da in mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya wa muhammadan rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi Allah wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah su yi ta wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka fa'ida idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum to sun tsare jinanan su daga bari na ba wanda zai taɓa su wa amwalahum sannan kuma sun tsara dukiyoyinsu ba za a karɓar musu dukiya a matsayin ganima ba illa bi haqqil islam sai da wani haƙƙi na musulunci da suka taɓa in sun taɓa wani haƙƙi na musulunci to su ma za a yi musu hukunci gwagwadon wannan haƙƙin na musuluncin da suka taɓa wa hisabuhum ala Allah sannan kuma binciken al'amuran su da sakamakon abin da suka aikata na ga Allah madaukakin sarki ranar gobe al'iyama wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da a yau a wannan zamanin mutanen da ake ce musu al'aqlaniyu wato masu aiki da su ba da nasi ba yana ɗaya daga cikin hadisan da suke kai ma bara suke kai masa hari wasu suka tafi kan cewa hadisin maƙarya ne wasu suka ce a ba ƙarya ba ne amma ya saba ma ƙur'ani saboda ƙur'ani yana cewa la ikraha fi din ƙur'ani yana cewa afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da makamantan irin waɗannan ayoyin da kwakwalansu suka ba su cewa wannan hadisin ya saba musu wasu suka ce wannan hadisin ma an goge shi kuma ba shi ne wannan hadisin yana da girman sha'ani الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه أشل تافس على المعين في تفهيم الأربعين شرح ليما الأربعون النووية يتي وهذا الحديث عظيم الفوائد يتي حديثي نيمي جرما فائدوجي الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ينا شيوا inna hadha alhadith balar hadd at-tawatur hadisi ne da ya kai matsayin mutawatir sahabbai manya manya sun fi goma sha waɗanda suka ruwaito shi Abu Hurairah ya ruwaito shi Abdullah ibn Umar ya ruwaito shi da sauran sahabbai masu yawa so hadisi ne sannan kuma babu wani hadisi da ya inganta kwara ɗaya da ya saba ma alkur'ani wannan dalilin da yasa al-imam ibn qutaybah ad-dinwari ya rubuta littafin sa ta'wil mukhtalif al-hadith hadisan da wasu suke dauka sai su ce ai sun saba ma al-qur'ani sune al-imam ibn qutaybah rahmatullahi alayhi tun a zamanin sa ya dauki wannan hadisin ya bada amsoshin su saboda wannan hadisin babu wani malamin hadisi da ya soke shi hadisi mutawatiri in an ce hadisi mutawatiri baya bukatar ma ka ce ya inganta ya wuce matsayin ka ce ya inganta ya kame hadisin yake shi hadisi ya ce umirtu an uqatila an-nas an umarce ni da in yaki mutane an uqatila ba an aqtula ba hadisi yana cewa an umarce ni da in yaki mutane uqatila daga muqatala qatala yuqatilu muqatalatan kin yaki mutane wa hunaka farqun wadihun bainal qatl wal qital wal muqatala akwai bambanci tsakanin al kashewa wal qital da kuma yaƙi. an yakunu al bila qatl ana yaƙi babu kisa ana ba kisa ba da an ci al dole ya zama an kashe wani ba ana iya zuwa a je a yaƙi amma ba a kashe kowa ba so da ka fahimta ta farko kenan so da ka musulunci bai ce a kashe wanda bai yi imani da Allah ba bai ce ba babu ka'ida kwara ɗaya ta musulunci da ya ce ta ce duk wanda bai musulunta ba a kashe shi babu so da ka abu na farko kenan umirtu an uqatila uqatila ba an aqtula ba sannan annas mutane waɗanda mutanen malamai suka ce ga baki ɗaya mutanen duniya guda uku ma mu'minun wa ma kafirun wa ma munafiqun wa la rabi'a alahu, su uku ne ko dai musulmi mummuni musulmi kenan ko kuma kafiri ko munafiki umirtu an uqatila an-nas umirtu an uqatila al-muslimin kaga ba zai dauka an umurce ni yaki musulmai ومنكم أن أقاتل المنافقين أو مرسين من يأتي منافقين ها آه. ثم قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله لا منافقين سنة لا إله إلا الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله sai wani hadisi sai ya zo tasrihan ke ce umirtu an uqatila al mushrikina an umurce hatta yashhadu an la ilaha kenan wannan annas din ammun ne amma uri bihi al-khusus domin lafazin annas mutane kuma sannan sai aka sami mai alu annas mutane annas akwai inda ya zo a matsayin ammun uri bihi al-umum ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a duk wani wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kai wasu malamai suka ce min min adam alaihi salam ila akhir makhluqin min an-nas kin shiga cikin wannan ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kaga annas kuma sai aka zo sai aka ce jami'a an kara karfafa umumin sannan annas na zuwa da ma'anan amun urida bihi al-khusus وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عليم وأذن في الناس فسلم أشكم متاني هذا متاني أي وأذن في المؤمنين فسلم أشكم ما في إيماني لهم كافر ليه بدي جاي هزبا النبي صلى الله عليه وسلم يشي وألا وألا يطوف بعد هذا العام مشركون daga din nan kada wani mushriki ya sake yin tawaf hal yuhajj bila tawaf ana yin hajji babu tawaf kaga ba zai ba saboda ka annas nan al mushriki umirtu an uqatil an nas ay al mushriki an umurce ni da in yaƙi mushrikai sannan su ma mushrikan duka a idan aka zo matakai uku ake da su matakai uku ake da su da kanko suka ce hudu ba الأمر الأمر بالدخول في الإسلام فإذا دخل الإنسان في الإسلام يؤمر بالهجرة من بلده إلى بلد الإسلام فإن أبى أن يسلم طولب بالجزية فإن أدى الجزية ترك وأومل معاملة الذمي وإن ba an yi ajiyar إذا يقاتل matakin farko kamar da ya tabbata a cikin hadisin muslim manzon da sama ya ce idan aka sauka garin kafirai to abu na farko da za a fara musu shine a kira su zuwa ga musulunci idan suka musulunta a wancan lokacin ya ce su bar garin su tashi daga garin su su dawo garin musulmai a yanzu ma idan ba yi da ƙarfi za a umarce shi cewa ya tashi daga garin shi ya dawo garin musulmai idan ya ce shi zai zauna a garin su sai a ce to shi ke mai zaman ka garin ku amma ka sani an ta ka arabin musulmi kamar ba kauye ne daga cin kauyawan musulmai saboda haka abin da aka dora ma musulmai na hukunce-hukuncen ibada da sauran hukunce-hukunce ya hau kanka amma idan aka samu jihadi aka je jihadi aka samu ganima kai baka je ba domin kana garin su to baka da komai a cikin ganima in baiwa aka samu baka da komai a cikin bai idan ya ce ba zai musulunta ba to yanzu za a nemi cewa ya bada jizya ya zauna a matsayin zimmi kafirin amana ba za a taba shi ba ba za a cutar da shi ba duk wanda ya nemi ya cutar da shi ma hukumar musulunci za ta kare shi kuma za a bashi da cocinsa in kirista ne in mushir in in yahude ne za a bashi da jama'arsa inda yake bautarsa za a bashi ba za a taba shi ba ya limamu abu hanifa an sha faɗa mana a mazhabinsa da wani musulmi zai yi kasassa ya tafi unguwarsu ko garinsu sai je ga suna shan giya sai fasa musu giyarsu ya fasa musu kwalabansu alimamu abu hanifa ya ce sai ya biya sauran malamai suka ce a ba zai biya ba ai ya bata banna sai dai a masa fada a ce kai ya sake amma babu biya to idan suka ki yadda da wannan matakin na ƙarshe to shine aka ba da dama a yake su kaga ita ce ka'ida sannan yaƙi a musulunci abu biyu ne akwai yaƙin da ake ce masa jihadu da'wa akwai jihadu dafi yanzu wannan manzon salma yana bayani akan jihadu da'wa jihadu da'wa shine musulmai su tashi su tafi garin kafirai domin gayyata su zuwa ga musulunci su bi kuma waɗancan matakan da aka tsara jihadu daf'i kuwa shine kafiran su su taso su musulmai to anan musulmai za su kare kansu to da wanda hadisin yana magana akan jihadin da'awa ko qitalul da'awa ga matakan da ake bi daga musulunci baya matsa wani ya ce sai yayi musulunci dole in ka ce ba za ka yi musulunci ba to ka zauna a matsayin jizi a matsayin kafirin amana a zauna da kai lafiya shikenan ba za ka cutar da musulmi ba ba za ka haɗa baki da magabtan musulmi su cutar da su ba so daga wannan ita ce ƙa'ida so daga ba ana nufin cewa hadisi yana nufin duk wanda ba musulmi ba a kashe shi ba wannan fassarar da wani daga cikin malamai yayi a'a a yaɗa musulunci ta hanyar waɗancan matakan domin duk wanda ya ce ba zai ba da jizya ba ba ya son zaman lafiya kenan da musulmai to nan ya halatta a yake shi a yaƙi da shi sannan zai iya yiwa kuma a yaƙin nan da shi ba a ma kashe shi ba a kama shi a matsayin fursunan yaƙi shi ke kuma mutanen da suke sukan musulunci da cewa musulunci musulunci ba shi ya kawo yaƙi ba tuntuna a tarihi akwai yaƙi a duniya tun da duniyar nan ta kafa ana yaƙi ana yaƙi to musulunci ne kawai shi ke zama baya yaki so da akwai yaki a musulunci amma da ka'idoji da dokoki ba kamar yadda waɗanda ba su fahimci musulunci ba kuma suke yi a yau zo su samu mutane da waɗanda ba musulmi ne da waɗanda ba musulman ba duka su da su kaga ba daidai ba ne wannan ta yi shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu sala sannan su tsaye da sallah malamai suka ce shin wannan hadisin hujja ne a matsayin cewa duk mutumin da yake yin sallah a kashe shi ne mai kin yin sallah kala biyu an sha faɗa mana akwai akwai tarikus salati jahdan akwai tarikus salati kaslan akwai mutumin da yake kin yin sallah saboda bai yarda da hukuncin ta ba shi ya daina sallah saboda bai ta daina sallah to me yake an sallah a masa bayani a ja masa ayoyi da hadisai da suke bayani akan sallah da kuma matsayin tashin musulunci amma ya ke magadas ya ce a ah, har shi ba zai yi sallah ba sallah ba wajiba ba ce to a nan malamai suka ce wannan ya zama kafin. al na hajar ya ce wannan hadisin bai zama hujja kan bai zama hujja ga masu cewa za a kashe wanda yake sallah ba wanda yake yin sallah ba domin cewa yi an uqatila bai ce an aqtula ba sai dai wasu nasosan su ne suke ishara zuwa ga haka don wasu malaman kuma sun kafa hujja da wannan hadisin a matsayin cewa duk mutumin da ya musa hukuncin sallah to ya kafirta ya ridda kuma za a kashe shi sannan wa yutu zakka sannan su bada zakka su bada zakka wannan hadisin shi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ya kafa hujja da shi ya yaki mani uzzaka waɗanda suka ki bada zakka a zamaninsa, sa bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi sallama aka samu su masu dukiya daga cin ƙauyawan larabawa sai suka ce su ba za su ba da zakka ba sagiduna abubakar Allahu anhu ya yake su sagiduna umar Allahu anhu allah madaukakin sarki bai fahimtar da shi a lokacin ba yace ya za ka yaƙe su wa qad shahidu an la ilaha illallah Abu sagiduna ya ce. والزكاه من حقها اي اي الا بحقه والزكاه من حقه اي اي زكاه na cikin haƙƙin musulunci سيدنا عمر yace na fasan wannan hadisin amma kamar ban taba jin shi ba sai yanzu da sai na Abu Bakar ya fito ban taba anarsa sannan so da ka sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu hujja sake na wannan hadisi ya yaki mani uz zakati suka kira da zakka aka yaki su sannan wannan hadisin yana tabbatar da cewa ashe tsarin duniya ba a taɓa samun tsarin da ya faɗa da masu dukiya akan su ba da haƙƙin talaka ba in ba musulunci ba musulunci shine tsarin farko da aka taɓa samu a ban ƙasa da ya yaƙi masu dukiya akan sai sun ba da haƙƙin talakawa domin zakka haƙƙin talakawa ne haƙƙin su ne a wajen masu dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فإنهم عطاؤوا لك بذلك فأعمرهم فبين لهم فأعلمهم أن الله قد ابتغض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال لا يا وجب كامس ينزكى ذاك هو النزكى الدوكي هذا جهنم موجة تنسو أبقى باتلكاوة so da haka waɗanda suka ci da zakka a musulunci hukuncin su shine a yaƙe su a yaƙe su akwai malaman da suke ganin ko da ba su musu hukuncin ta ba kama al-Imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallah a cikin littafin sa al-Iman shi ya tafi akan cewa ko da ba su musu hukuncin zakka ba to ya halatta a yaƙe su in mana'uha in suka ki da zakka wasu kuma malaman suka tafiya suka ce a'a illa an yajhadu hukmaha ai illa an yajhadu wujubaha sai dai idan sun ce ba za ba wajiba ba ce fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum kenan in suka aikata waɗancan abubuwan to sun tsara jinanan daga haka daga gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu baya halarta wani ya yake su sannan kuma baya halarta. a kwace dukiyarsu a matsayin ganima domin suna nan a musulunci al-imam bin mulaqqin yace wannan hadisin hujja ne da ke nuna cewa anna hunaka tafadulan nas fil iman lalle mutane ashe sun kasu gida gida a imani sannan wa anna al-imana اقرار باللسان وعمل بالاركان sannan واعتقاد بالجنان ashe musulunci abu uku in kai wasa da ɗaya daga ciki to imanin ka zai samu matsala imani abu uku ne ikramun bil harshe ya faɗa shi yasa idan mutum yazo zai shiga musulunci sai a ce ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya faɗa haka to ya shigo musulunci sannan amalun bil arka kila lokacin sallah yayi a lokacin sai a ce to ya je ya sallah ko kuma a fara masa ma a ce je wanka yi wankan shiga musulunci idan ya wankan shiga musulunci lokacin sallah yayi sai a ce masa to ya je ayi sallah ya je yi sallah ila ma azumi ake yi ya ce to gobe zai tashi da azumi yadda musulmai suke azumi to zai yi azumi daga nan sai a ci gaba da karanta da shi ta'alimul islam koyaswan musulunci har ya kai matsayin da kila ya zama yana da dukiyar da zai zakka ya zama yana da dukiyar da zai je aikin hajji haka imaninsa zai kai karuwa fil a'mal sannan sai itiqadun bil janan ashe akwai kudurtawa kuma a zuciya domin wannan shahada illa man shahida bil haqqi da gaskiya a cikin zuciya وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام إلا بحق, بحق الإسلام إذا متن يتقى ولا أبدا كم مسلم شيتو ينا إيه يوازنن سيهالستا sannan dukiyarsa ta halatta a karɓe ta matsayin ganima domin ya ban musulunci illa bi haƙƙin islam ashe bayan waɗannan abubuwan guda uku ashe akwai abin da mutum zai iya taɓawa na musulunci kuma ya ban musulunci jininsa ya halatta bayan jininsa ya halatta sannan dukiyarsa ta halatta a matsayin ganima ga musulmai illa bi haƙƙin islam ce wa hisabuhum ala Allah wanda duk yayin waɗannan abubuwan ayyukan musulunci yayi ikirari da baki sannan ya ci gaba da aiwatar da musulunci a aikace sannan babu wani abu da ya aikata ko ya furta da ya wanware waɗancan abubuwan to ka kyale shi ba ce ka taɓa shi ba da wannan ne malamai in ji al'allama tun hajar rahmatullahi alaihi malamai sun kafa hujja da cewa mutumin da ke yin bid'a bid'a da bata fitar da shi daga musulunci ba ba bid'a mukaffira ba baya halatta kafarta shi haka nan mutumin da ya aikata wani sako daga cikin nau'ukan sako da ake da shi baya halatta a kafarta shi kawai dan ya aikata wannan sakon mutumin da ya karya ba kafiri bane a'a fasiki ne mutumin da ya zina ba kafiri bane a'a fasiki ne mutumin da ya yi watsi ba kafiri bane amma fasiki ne mutumin da ya ci amana ba kafiri bane amma fasiki ne mutumin da ya ci riba ba kafiri bane amma fasiki ne amma idan ya halasta ya ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗi cewa haramun ne ce shi halal ne a wajensa to daga nan ya tashi daga musulunci ya koma kafirci yake ya fita daga musulunci wannan ita ce ƙa'ida sannan wannan hadisin yana raddi ga ƙungiyoyi guda biyu na ɓata Kawarijawa da Murjiya. Kawarijawa su suna ganin cewa al-insan yaqfu bi irtikabi kabirati mutum in ya aikata zunubi kwara ɗaya to ya fita musulunci su a wajen su so daga mutum yana karya a wajen kawari da ya fita musulunci an nemi wa asbaha mustafa dami wal mal ya halatta a zidda jinin ya halatta a kashe shi ya halatta kuma a kwace dukiyarsa sa matsayin ganima saboda yayi karya khawarij kenan saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ياتي واذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم dima'ahum sannan raddi ne ga ɗaya ƙungiyar wacce take kishiyantar take kishiyantar kawarijanci su ne murji'a su kuma suna cewa al-iman yakunu bil iqrari lisani faqat idan mutum ya ce a baki kawai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ولو لم يعمل أي عمل في الإسلام يعتبر مؤمنا كامل الإيمان idan mutum ya faɗi kalmar shahada ko bai komai a musulunci to yana nan imaninsa cikakken imani wani wani daga cikin su ma cewa yake kamar yan kullabiya a cikin su cewa yake yi a imanuhu ka imani jibril alaihi salam imaninsa daidai yake da zama lafiya jibril alaihi salam wanda malaman aqida sun tafi akan cewa duk da'ar da kake ma Allah to baya halatta ka ci imani ka imanin mala'ika ko imani ka imanin jibrila ko imani ka imanin mika'ila duk da'ar da kake ma Allah a matsayin ka na dan adam to har kai wannan ka sassaba ka ce imani na daidai da na mala'ika jibrilu alaihi salam وأن لا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كيف تصف bi بإيمانهم kaifa yablughu imanuka imanahum ya za imanin kai kai nasu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kai ko fa Allah zai kira ka da sunan imani amma kuma a faɗi zunubin da kai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba ashe zai iya yiwa mummuni ya ci riba ka gani su ne wannan so daga wannan hadisi ne mai girman sha'ani da a ce za a yi ta sharhin sa a yi ta sharhin sai a fito da abubuwa da yawa a ciki babu man qala innal imana huwa al-amal babun da zai yi bayani akan cewa fassarar mai magana da yace innal imana huwa al-amal lallai imani shine aiki malamai suka ce wannan unwanin da Imam Bukhari ya ce innal imana huwa al-amal kamar yana so ya ce ne innal amala min al-iman innal amala min al iman lalle aiki yana cikin imani bai yiwuwa kawai ka ce ka yi imani da baki shikenan kuma ka tsaya da ayyukan musulunci ba ka yi a innal imana min al amala innal amala min al iman lalle aiki yana cikin imani to kawai sai ce innal imana huwa al amal imani shine aiki ai inna al amala min al imani aiki yana cikin imani أي لا تكون صحيح الإيمان وكامله حتى تعمل عملا عملا يرضي الله ورسوله بذاك تكمي تكتم إيماني بإن تكتم إيماني تكاي أيكن لألا يددش في يسا كان تكاي إيماني كمتو لا أيكا ذات تزوى za'a ita kawo maka ayyuka za'a ita kawo maka ayyuka za'a ita kawo maka ayyuka har manzo Allah ta ce al-imanu 70 shu'bata أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان kai ka ce ka yi كاي amma ba aiki. أيكي wannan imanin karramiya ko kullabiya ne imanin murji'a amma imanin Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya cika waɗannan abubuwan guda uku ko ɓangarora guda uku da aka sha ambata mana kuma aka ambata ba da daɗewa ba اعتقاد بالجنان عمل بالأركان اكرام باللسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan tambayoyin sun zo an yi ma'anin sama su da yawa malamai suka ce za ka ga as-su'al wahid lakin al-ajwibata mukhtalifa tambayar ɗaya ce amma kuma amsoshin sun saba sai malamai suka ba da amsa suka ce والنبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لهذه أو لهذا السؤال يعتبر halar sa'ili annin suna yana kallon suwa suka yi tambaya sannan babu cin karo tsakanin waɗannan abdaliyyar da manzo suna yake faɗi da kuma lissafa wanda yake yi سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا تنبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل النبي صلى يفتح مسعود يشي إيمان بالله ورسوله قلت ثم أي قال الصلاة على وقتها فهذه الصلاة على وقتها حرية ولو استزدت لزاد دعناك قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي يأتي من كذا كذا كذا وابن عن السلي كشين يعتبر بحال السائل يكن كلوا يتبين سيباتي أنصار a ina ne wane yake da tasgaro a tayar masa da komatarsa sai mun su kibo wasu ayyuka daga cikin ayyukan imani sai ce su su suka fi so anan an tambayi man maka ce ayyu amali afdalu wani aiki ya fi qala imanun billahi wa rasulihi shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce shine imani da Allah da manzansa wannan ittifaqan babu aikin da ya fi shi domin idan baka yi imani da Allah ba baka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to duk sauran la tasibu amaluk ayyukan ka ba za su inganta ba so da haka mabudin farko shine imanin billahi wa rasuli yima Allah yin imani da Allah da ma'aikinsa abu na farko ce kila thumma ma za sai aka sake tambayar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai me قال الجهاد في سبيل الله sai mansun ya ce sai jihadi shi ko jihadin nan kaga abubuwa ne a nan jihadi ya fi qital kuma al-jihad a'ammu min al an sha mana wannan bashin in ka ce jihadi to ya fi kuma qital fadi domin shi jihadi shine qasdul wusri. لإعلاء كلمة الله بطريقة من طرق إعلائه أظن أنك كما جهادي شيني إعلاء كلمة الله بذل الوسع لإعلاء كلمة الله بطريقة من طرق إعلائه أظن أنك كما جهادي شيني baza kwanjinka ba da ka yin iyaka abin da zaka iya a matsayinka na ɗan adam musulmi kalimati ya don ɗaukar kalmar Allah bi tariqatin min turuki ilahi ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi so da kan an ce jihadi a musulunci baya nuna yaƙi kawai duk wani ƙoƙari da mutum zai domin kalmar Allah ta ɗaukaka to sunan wannan ƙoƙarin nasa jihadi jihadi yanzu wannan karatun da muke jihadi shi yasa al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya kasa suwa ake yaka suwa ake yaka ina jin mun taba yin wannan karatun a kitabul jihad a cikin umdatul ahkam a shimfidar da muka yi suwa ake yaka sannan nau'ukan abin da ake yakar su da shi ko suwa ake ma jihadi ko suwa ake yin jihadi dan su wannan idan za a yi jihadin nan hanyoyi nawa ake da su daga cikin waɗanda ake yin jihadi akwai jihadin nafs akwai jihadin shaitan akwai jihadin kufa akwai jihadin munafiqin akwai jihadun mubtali'at wal zalimin wal fataka akwai jihadin da za a yi rai za a yi jihadi rai ranka kai kanka jihadin yana koma zuwa gare ka kai kanka abu huda ake nema jihadun nafsi ala al-ilm jihadun nafsi ala al-amal bil ilm jihadun nafsi ala ad-da'wati ila al-ilm jihadun nafsi ala as-sabr ala tilka ath-thalathati al-madhkura rai sai mutum ya yi ilimi domin idan ba kai ba kai ilimi ba aslu kulli a aslu kulli shay khairin fil asalin kowane alheri daga ilimi ne daga ilimi ne so da ka sai mutum ya yaƙi ran sai ilimi yanzu dillan da muka zo nan muka shiga muka shigo masallacin nan kowa sai da ya iya yaƙar ransa sannan ya iya zuwa zuwa ne yana nan yana aikata abin da ba zai samu lada ba ba zai samu zinubi ba shine mafi sauki ba lada ba zinubi yana can yana aikata abin da babu lada babu zinubi akwai wanda kuma yanzu maganar da ake ciki din nan yanzu din nan to shi kuma yana aikata abin da zai ja mishi zinubi akwai wanda kuma zunubin ma yake aikatawa kawai balla amma sai Allah ke mutum mutum shi sai sai sai jihadun nafsi ala al-ilmi ke to bayan an yaƙi rai kuma ya an yi ilimin to sai jihadun nafsi ala al'amal wa huwa as'ab min al-ilm as'ab min al-awwal yin aiki da ilimi yafi ilimin wahala shi yasa ilimin masu ilimi ya fi yawa fiye da aikinsu ba ka iya cewa duk abin da ka sani ka yi aiki da shi so tarin ilimin mutum ya kamfi aikinsa yawa shi yasa akwai malaman da zaka ga ake siffanta sai su ce suka ga ana cewa wa amaluhu aktsaru min ilmi akwai wanda kuma ake yaban su ya ce wa amaluhu khairun min ilmi aikin sa ya fi ilimin sa ma alheri to kila da za a dawo a babun ilimi riwaya ta ba an a shekara saboda yana da raunin kokolwa amma ko mutum ne abidi na in ka dauki Hammad ibn Salama rahmatullahi alayhi amaluhu amaluhu khairun min ilmi malami ne amma ta ba ta da karfi sosai kamar yadda yake mai yawan ibada akwai ire irinsu irin su al-fudayl ibn iyad da makamantansu to sai na uku kuma shine jihadun nafsi ala ad-da'wati ila al-ilmi wal amali bihi a yaƙi rai bayan kai ka koya ka kayi aiki to ka kuma kira wani yayi domin kana yi ne idan ka samu aljanna to shi ma ka gayyato shi shi ma ya zo yi domin a shiga aljannan nan tare da'awa ce in ka sani amma kawai sai ka bar ilimin akan kanka to akwai damuwa sai na karshe shi kuma shine jihadun nafsi ala sabri ala tilka salatati mazkura a yaƙi sai ya jure akan waɗannan uku dan ba duniya ba za a iya ba ba juriya ba ilimi ba juriya ba aiki da ilimi ba duniya babu dawa sai an jure to sai na biyu cikin waɗanda ake yi ma jihadi shine jihadu shaytan a yaƙi shaytan a shaytan shi kuma da abu biyu bil yaqin wa sabr a shi ta hanyar ilimi sannan kuma a shi ta hanyar juriya shi ma sannan sai jihadu almunafiqi su kuma me bil lisan su kuma munafikai a kafadin maganganun da za su tsorata su idan akwai munafiki da an zo ana faɗin ayoyi ko ana faɗin hadisai sai ya ce da shi ake sai zuciyar shi ta fara faɗa mishi to a mishi haka sannan sai jihadul kufar ana yi musu suma bil lisan a yi musu da harshe sannan wabi sinan a yaƙe su kuma da makami in ana da ikon yin haka haka azzalumai haka fasikai haka masu bid'a makamantan haka kun ga wannan shine jihadi to to shine abu na biyu anan da manzon sun bai lissafa ashe shi ma jihadi yana ɗaya daga cikin ayyukan imani shine abin da Imam Bukhari yake son ya nuna mana domin jihadi aiki ne ko to ya ce mana innal iman huwa al-amal aka ce fassara innal amal min al-iman lalle aiki yana cikin imani ba ka cewa kai imani amma ba aiki kila kuma ma za sai aka sake tambayan manzo sama ce ne qala hajjun mabrurun yace sai hajji ku kutacce hajjin ku kut hajji ku kutacce shine al hajju alladhi lam yarfut fihi sahibuhu wa lam yafsuq hajjin da mutum ya je yi shi bai yi fasikanci ba bai yi kwakwata ba da yi batsa ba ko hajjin da ya cika waɗancan sharɗan alhajju ashurun ma'lumat wa man farada fihin alhajj fa la fala rafal wala fusuqa wala jidala fil hajj in mutum ya je aikin hajji ba jayayya ba a jayayya aikin hajji jayayyar da aka hana ita ce jayayyar da ba ta addini da ya halatta a tattauna matsala ta addini don fitar da gaskiya amma irin jayayya da mu yau shi zaka je musulmi zaka je aikin hajji kuma kana musun wane ya fi wane kuɗi ko wane dan kwallawa ne dan kwallawa ne eh, aljidal din kenan sannan wala kusu ba fasikanci aikin hajji kada mutum ya je na aikin hajji ya tata kan mutum ya je aikin hajji yana karya kada mutum ya aikin hajji yana cin amana da makamantansu sannan wala wa rafat rafat magana da za ta tayar da sha'awa in ka shiga waɗannan kayan to nan ba ka ba kuma iyayi ba maganar da za ta motsa sha'awa ta ɗan adam babu har sai an gama aikin hajji to aikin hajjin da kuka daga waɗannan shine ake ce masa alhajjul mabrur wanda mun sani ce laysat laysa lahu jazaa'un illa al-jannah ba yi da wani sakamako sai aljanna a wani hadisin manzo suna da yace duk wanda ya cika irin wannan aikin hajjin A da ka yaumi waladatu ummuhu zai ga kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi har malamai suke da suka kaci gida gida hal alhajj yukaffiru dhunuba kullaha hatta al-kaba'ir shin aikin hajji hatta manyan zunubai yake yake yi al-imam na hajar yana da littafi akan wannan mas'alar al-imam mula ali al-qari yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala da kuma tattaunawar da malamai suka yi akan haka shin har da manyan zunubai aikin hajji yake kankarewa ko ko a ana nufin kananan zunubai domin mazan sai ya ce ada ka yaumi waladatu ummu ranar da aka haifi mutum sanya jariri yana da zunubi kaga bai da zunubi shi yasa ba haushe ma da ya tafi sai yake ne dan mala'ikan Allah ko ba haka bane shi yanzu da ya tashi zai wannan abu har dan mala'ikan Allah nan bai bari ba wai yana nufin wani ɗan yaro ne dan musulmi wanda bai san zunubi ba ba alhaki a kan shi to kun ga wannan hadisin yana nuna mana ne yana nuna mana cewa ashe imani aiki ba a imani ba aiki dole aka ce an yi imani to abin da zai gaggata shine ne a gani a aikace bayan mutum ya ikirari da baki ya kudurta a zuciyarsa to kuma abin da zai tabbatar da imaninsa kuma imanin nasa ya rika daɗuwa shine aikin da zai rika yi da gaɓoɓinsa babun idza lam yakun islamu ala al-haqiqa babun da ke bayani akan idan imanin mutum ya musuluncin mutum ya kasance ba na tabbas bane a cikin sayin bukhari al-imam al-bukhari ya kara ya ce wa kana ala al-islam aw al-khawf min al-qatl ya kasance mutum yayi imanin ne kawai saboda yi mi kawiya saboda ka kashe shi to min hukuncin imanin musuluncinsa sa باب إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة باب da zai yi bayani akan ina hukuncin musuluncin da mutum bai yi shi a tabbas ba ya shiga musulunci amma ya shiga ne domin kila tsoro ka a taɓa shi ko ka a yaƙe shi ne hukuncin haka shin za a kira shi mai cikakken imani ko ko a sannan babin yana nuna mana cewa shin da mutum ya shiga musulunci fara kamilan iman ya zama mai cikakken imani ko ko a yanzu يجوز إطلاق اسم الإسلام والإيمان عليه لكنه غير كامل الإيمان ya halatta kawai dan mutum ya shiga musulunci sai a ce masa musulmi ko a ce masa mummuni amma ba ana nufin ya kasance mai cikakken imani ba a abin da zai sa shi zaune cikakken imani shine ayyukan da zai zo ya rika yi a cikin musulunci ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da gidajen da zai rika shiga na imani waɗanda manzo Allah ya ce sun kai saba'in da ɗoriya shine zai sa mutum ya shiga amma da mutum ya shiga musulunci in ya shiga to a ɗauke shi a matsayin musulmi قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أو يا واد تقشقو مسلم شيء أو يا ولا غبات تقشمو من منين قال لك يا شيء آه، يكون مثل أنت يكون مثل بيني أما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أما هاي الإيمان إيمان بيش قصدك شو ثم ده هاي عند غوات عن سعد بن عبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رحقا وسعد جالس وترك رسول الله صلى رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه منا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار daga Sa'ad bin Abi Waqqas ahadul ashar al-mubashshirin bil janna ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallama wanda bishara ta tabbata a lokaci ke cewa su yan aljanna ne Sa'ad sannan yana cin mujabu da'wa wanda in yi addu'a yankan wuka ne Allah madaukakin sarki zai karba addu'a ta dan kufa ya masa sharri ya masa sharri guda uku wallahi innahu la لا يسير مع السرية ولا يحكم ولا يعدل في القضية سنا ولا ي... ولا ولا ولا يعدل في القضية لا يسير مع السرية ولا يعدل في القضية ya masa shari sayyidina sa'ad ya kalle shi yace yace ya yace Allahumma in kana kadiban fa a'ni basara wa tawwil fi umrihi wa tinhu fi dini shi ya Allah wannan mutumin ya min sharri uku ya ce ni rago ne ya ce ni rago ne sannan ya ce ni addalimi ne ba na adalci a matsayina na gwamnan musulmai gwamna na musulunci da na umar ya naɗa ni ya ce ba haka ba ne to ya Allah madaukakin sarki yi sharri ya mun ya Allah madaukakin saki, ka masa abu uku ya Allah ka makantar da shi ka sa shi ya dade a duniya kuma ya tsufa ya dade sannan kuma ya Allah mu da hutaki ka fitine shi a cikin addinin sa kai ya gama da duniya lafiya sannan Allah ya anta dan amin suka ce amin wannan mutumi bai tuba ba ya zo ya tsufa Allah ya tsawaita rayuwarsa malamai sai da suka ce sai da gashin girarsa sai da ya sauka haka nan sa sai da ya sako ya rufe sa sannan ga makanta sannan Allah ya sa masa jarabar sha'awa da ya ji maganar mace sai ya bi ta da gudu yana neman ya kamo ta wata ya yi lalata da ita ya rike bi kwaro kwaro yana cewa ni ne wanda sa'adu ya ma'addu'a mummuna ni ne kaga shine wannan to mujabud da yana ci mujabud da'awa anna rasul sama a'ta rahban man zalla sama ya ba wasu jama'a idan aka ce rahatu sune daga uku zuwa tara hmm? rahatu kenan sannan ana ce ma mutanen mutum dangin sa ana ce musu rahatu ana ce musu rahab qala rahati a'azzu alaikum min Allah qadi in ja annabi shu'aib walaula rahatuka la rajamna walaula rahatuka la rajamna ay walaula qaumuka la rajamna wa sa'd jalisun manzo yaba yaba wasu mutane abin nan fai an dawo daga yaƙi yaƙin da ba a gwabza ba manzo sama ya ɗiba ya ba su wani abu wa sa'adun jalisun sa'ad yana zaune a taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama sai ya kyala wani mutumi bai ba shi ba ya raba bai ba su bai ba shi ba wannan mutumin sunansa Ju'ai ibn Suraqata ad zamri Ju'ayr Ju'ayr ibn Suraqata ad-Damri shine manzon sa sama bai bashi ba annabi yake bashi ya ba kowa amma shi aka kyale shi ba bashi ba Kuwa huwa a'jabuhum ilayya sa'ad ce ni a gani na mutumin nan ya fi burge na a rayuwa ina ganin mutumin kirki ne na Allah amma kuma ya manzo Allah sama ya wannan rabar. ya ba kowa shi bai bashi ba fa qultu ya rasulullah ma lak an fulan Ina ce ya ma'aikin Allah wani ba ne baka ba shi ba a wata riwayar ta zo sai ce sabartu. sai na zo kunnan manzon Allah ta kuma sai na ce ya rasulullahi baka ba ju'ayl ibn ta tamri ba da wannan ne malamai suka ce ashe ana so idan zaka ba wani shawara ko kuma zaka masa nasiha to ka yi masa daga kai sai shi ta fi shiga amma idan ka zo ka nuna shi kai din kai kai sai dauka bi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم توطى طاعة الإمام الشافعي يتن ذاك من نصيحة قيدة جنيسي domin yin nasiha a cikin mutane a zo ana nuna ka ko kuma a faɗi siffofin da da an sadda duk wanda ya ji ya san da ai ta kallon ka haka ana kallon ka hmm? shi ne mutum shi ne bayyana kanshi da kanshi wai an ce eh, al ibn al-jawzi ya kawo a cikin littafin sa al-adkiya labari mai ban dariya wai wani makwabci ne yana zaune da makwabcinsa sai yana kiwon agwagi kullum agwagwa ta ta fita kuma gida biyu ne daga shi sai na makwabcin shi in a ba ta ba za ta dawo ba shi ke kun sani an an ce ba za ta dawo kun sani shi ke agwagwa kullum agwagwa ɗaya ta fita ba za ta dawo ba ko guda nawa suka fita ba ba za ta dawo ba wannan mutumi a biye dame shi sai ya tafi wajen annabi Sulaiman alaihi salam a zamanin annabi Sulaiman ya je kai masu annabi Sulaiman ƙara cewa to shi dai ga abin da ke faruwa kullum yana kiwon agwagi amma da agwagwa ta fita ba za ta dawo ba annabi Sulaiman ya ce to ya gidanka yake ce ni daga ni sai makwabci na muke daga gidan shi sai nawa mu kade muke a wajen sai annabi Sulaiman ya ce a kira sallah a da masallaci a kira sallah ka da masallaci annabi Sulaiman ya miƙe ya ce yanzu ɗayan ku ya baya jin tsoron Allah agwagwar ɗan uwan shi ta rika fitowa sai ya kama ta ya tace, shi kenan ya yanka ya cinye kuma ya ci ga gashi na har ya fara fito mishi a kai ga gashin agwagwa na akai shi ko sai makwacin ya yaka to ga wannan ba ai ba tona shi akai ba shi tona kai shi ko <laughs> ya taba gashin kai shi kun ce lokaci yayi to sai ba za mu gama hadisi sai mu bashi sai sati mai zuwa sai mu faro daga farko mun tsaya a daji hmm. sai mu faro daga farko in muka dawo daga farkon babu insha Allah Allah shi ke nufi mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh